ƙararrenin bauta ƙarnin bauta na zo da baka shawara na ƙoƙarin rusa sunan ma'aiki da kake ƙoƙarin yi so ka tuba ka daina in ba haka ba kuma zan kewaye duniya ina ba da labarinka na tabbatar kuwa idan na kewaye duniya ina ba da labarinka sai mutanen duniya sun tsine maka to bari ki ji kafin ki kewaye duniya kina ba da labari na na miki alkawari sai na shafe tarihi da gajorin ƙasa a sashe guda a tsayin kai kuma ba fi kyau a cikin addinin musulunci don duk muminin da yake son rai ranar gobe alkiyama wannan ran zai tashi ya shaƙe shi ya ce ya Allah ka tambayi wannan bawa naka wani laifi na yi masa ya kashe ni duk da wannan ayan ya tunatar da ni amma duk da haka sai na gaya masa gaskiya Alo? Dan Bala. Eh, ni ne. Dan Allah dan Annabi. ina neman aron kuɗi ne wallahi ina cikin wani hali ka san har yanzu ina wannan ƙauyen don aka tura ni sabis ka taimaka ka nema min aron wannan kuɗin ina mai tabbatar maka da cewa in dai na gama sabis ina na dawo zan baka su cikin ƙanƙanin lokaci inna lillahi wa inna ilaihi raju. ba za a samu ba to shi nan, na gode Ƙarnin bauta mai yarda kan an fita asiri a mugun mutum duk ƙetarsa ba zai yi komai ba malam ka ji abin da yake tafa da ni mutumin nan ya zo har mu ya same mu ya ce lallai lallai mu tashi saboda wajen ya riga ya zama mallakinsa kuma ya samu mahaifiyata ya ce mata in har muna son mu ci gaba da rayuwa a wannan rigan lallai sai ta bashi shi ne ba tare da sadaki ba. da na fahimci abin da ke zuciyarsa na ga malam ko da sadaki ba zan iya auren wannan mutumin ba lallai wannan zamani yana zuwa mana da abubuwa masu rikitarwa kwarai da gaske amma insha Allah zan yi iya ƙoƙarina na wurin nusar da shi ko sanar da shi iya yadda zai fahimta da dukkanin dabarun da zan yi na wajen isarwa mutum sakon Allah ya ratsa shi in Allah yadda Mana a matsayinka na limamin wannan yankin ya kamata ka taimaka mana zan je in same shi duk yadda muka yi da shi insha Allah zan same ki in da ke. ba wani abu ne yasa na zo wajen ka ba na samu labarin ka ne kuma ina so na baka shawara abin da kake shirin yi ba daidai ba ne mutanen nan su suka zo suka zauna a wajen nan suka raya wurin nan har allah ya albarkaci wajen ya baka dama ka zo ka siya ka mallaka bai kamata ba a ce lokaci guda ka zo saboda ka mallaki wajen ka ce su tashi ya kamata ka tausaya musu ka ɗaga musu kafa ka ba su dama isasshiya yadda za su samu wani gun da za su guna wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne ya kamata a ce mun amsa sunanmu 'yan ƙasa guda ɗaya mu taimaki juna shi kaɗai ne zai kawo mana daidaito a wannan ƙasa da muke cikinta ka yi ɗan bautan ƙasa ka tsaya iya matsayinka kar ka manta kai fa bautar ƙasa ka zo yi kuma da ka zo kana ta rubuce-rubucenka a wannan gurin nan fa duffa filaye na ne kuma ina ganin ka kyale ka ne ne saboda a matsayinka na dan bauta ƙasa kuma ƙasa kake wa hidima ni ma dan ƙasan ne ban hana ka ba amma kar ka shiga hurumin da ba naka ba in kuma kana da abin da kake ganin za ka iya yi na taimako to ban hana ka ba zan yanka in sai da su sai ka siya musu ka mallaka musu wannan shine matsayin ka kakka shiga hurumin da ba na bauta wannan shi ne magana ta a sashe guda aini guda aka ƙarƙare farko an tunkuda aka hankada da wani karko wa aka aika in ya iya shi za ya kai saƙo ita zuciya a rauninta ko da ba mutum ne ba ƙararrinin bauta ƙarnin bauta ƙarnin bauta alhaji dama na zo ne akan wannan rayuwar da ake ciki da abubuwan da suke faruwa akan abin da Allah ya mallaka maka na wa'annan bayin Allah da suke zaune a wannan guri in nema musu alfarma koda a ci ba za ka iya taimakawa ka bar wa'annan mutanen su zauna a gurin nan don raya gurin da suka yi ba ko da tati by tati ne ka yanka musu su saya su biya ka tun da ba za ka iya mallaka musu ba kai ne mai daraja amma abin da nake so da kai tsakaninmu da talaka illa iyaka ya gan mu da ido ko kuma in mun zo wucewa ya gamu haka kazalika mun dawo talaka da kake ganinsa bai da mutunci talaka da kake ganinsa ba abin taimako bane ba talakan mutum da kake ganinsa matsiyaci ne a duk inda yake sai ya nuna maka halin sa in mun mallaki filaye ko ƙasa su rinka wasa da su haka idan muka mallaki manya-manyan motoci muka shigo unguwa muka faka Ƴaƴansu su zo su takura mana su dinka kakkarshe mana motoci saboda ba su gaji arziki ba kuma suna bikin ciki da abin da muka samu don haka algafata filaye na na siye su da kuɗi na kuma da na yi niyan zan duk mai da su gidajen gona amma sakamakon waɗannan matsiyatan mutanen na fasa zai yayyanka su in sai da su so a Allah tun da na yi iya ƙoƙari na wajen roƙonka alfarmar ka taimaka ka ba da wannan guri wa'annan bayan allah su rayu a gurin kaki so ina ganin allah ta malam yanka gurin nan za a ka sai musu mana ni allah bai bani damar da zan mallaka musu wannan gurin ko in saya musu ba amma zan gaya wa wanda ya mallaka maka gurin ya mallaka musu ban fahimce ka ba ba za ka fahimta ba gafar ta malam. a baibai fa kaban maganan nan ai kai ma a baibai ka zo a baibai na zo kwarai da gaske ban gane a baibai na zo ba haka ya kamata in baka saboda kai ma a baibai ka zo. Karanin bauta mai yarda kan an fita asiri a mugun mutum duk ƙetarsa ba zai yi komai ba.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 ba bauta garnin bauta ƙarnin bauta duk wata hanya da domin na ga na taimaka miki na buga na raya ina ji ina gani na kasa taimaka wanda ya taimake ni ina ji ina gani na kasa baki gudunmawa a lokacin da kike neman taimako ina ji ina gani na kasa share miki hawaye a yayin da ke kuka wannan rana da wannan lokaci ya zame min bakin ciki na tabbata da cewa ko ranar da mala'ika zai zo ya riski raina da bakin cikin wannan rana da na gaza taimakon ki a lokacin da ke neman taimako amma duk da haka ga wannan wayar ki je ki da ita a yayin da kika shiga cikin gari na tabbata da cewa wannan wayar za ta rage miki raɗaɗi wannan abin da shi nake kwana da shi nake tashi na rasa hanyar da zan taimake ki kai ba a tsawon ban gane ba Allah zai fidda mu a cikin halin da muke ciki ya san da mu dole na karɓi godiyarki amma ina mai tabbatar maki da cewa ina cikin bakin ciki da takaici me ake da wannan rana da ta gaske ni na dabba zan iya taimaka miki ba bayan ke kin taimake ni a lokacin da nake neman taimako amman ki sani dubba jima dubba daɗe wallahi sai na taimake ki taimakon da kika kai mun ba zai faɗi ƙasa banza ba sai na saka miki da alkhairin da kika saka mu na bakin ciki wanda ba zan iya musulta shi ba na baki lafiya Ƙaranin bauta mai yarda kashe an fita asiri a mugun mutum duk ƙetarsa ba zai yi komai ba. Alhaji, bai kamata a ce ka tashi fulanin nan a wannan rigar ba in ka duba kai la'akari alhaji fulanin nan su suka raya suka raya wannan rugai ya kamata a ce mutanen nan sun samu ko 20 vitality saboda ladan raya rugan nan da suka yi kaga bash je ka tattaro min dukkan wasu takardun filaye na ka dawo mun da su domin kuwa na fahimci wata ran za ka iya kyauta da dukiyata ba tare da na sani ba alhaji na fahimta duk lokacin da na yi ƙoƙarin gaya maka gaskiya sai ka rinka nuna min cewa in tattaro duk takardunka in kawo maka alhaji ba kana da gida ba ka je ka ba su mana tsigina ko kuma ka sama musu wani bangare daga cikin naka don su zauna hmm. Allah sarki alhaji da ina da gidan nan da zan ɗauki wajen nan in ba su ko don wata kalma da na ji ɗaya daga cikin su ta faɗa saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta faɗi muhimmancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wannan maganar da ta faɗa ina da abin da ya fi gida ma zan mallaka musu alaji to kyauta nawa ne saboda manzon Allah abubuwa nawa na bayar saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da rabo ne kawai ya za ku takura ne mutane ba su da rabo abu dole sai kun sana ba su kaga abin da nake so da kai yanzu ka je duk su takadduna da document ɗina da ka suna nan ka tattaro ka kama kana ganin haka shine abin da ya dace naka ne cewa ne takadduna fa nawa ne na ji takaddu kuma ji ya kamata ka duba lamarin mun daɗe fa muna tare da kai na sake dawowa ne dai domin in baki haƙuri musamman a game da abin da alajin nan ya miki na yunkurin taɓa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu da ya aikata kuskure ne kuma babu wanda zai aikata wannan abin kuma ya gama lafiya to amma abin da muke fata shine wasu ma masu yunkurin aikata irin wannan Allah ya shirye su shi ma Allah ya shirye shi ya gane ya bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na gode malam da wannan kalamai na kuma fi daraja a gare ni na gode sosai Allah ya saka da alkhairi a wannan kalamai ne wanda manzan Allah ya gadar wa sahabbansa su ma suka gadar wa makusantansu har malamanmu na wannan lokacin suka gada mu muka shiga rigarsu su muke kwaikwayon su don sanarwa mutane don kwantar da zuciyar dan adam a lokacin da wani abu ya bujuro masa wanda yake na damuwa ko na wani abu makamancin wannan so da haka zan koma Allah ba da zaman lafiya Allah kawo ƙarshen wannan al'amari da ake insha Allah na gode zan koma to shikenan malamin barakallah insha Allah sanin kanki ne ba wani abu ne ya kawo ni wannan yankin naku ba na zo ne domin na yi bautar ƙasa to na kammala duk abin da ya kamata na kammala zan tafi zan yi tafiya mafi muni zan yi tafiya mafi baƙin ciki zan tafi da damuwa wadda ban san randa za ta yanke min ba na matuƙar cikin baƙin ciki da damuwa mara adadi na ji ina gani na kasa taimaka miki na rasa samun hanyar da zan baki gudunmawa kamar yadda kika bani gudunmawa baya kyau na tafi ne ban tafi ba don zan dawo matsawan na samu dama wallahi sai na taimaka miki wani abin da muka yi maka mun yi maka ne domin Allah to in ta dawo ki shaida mata na zo ne muku godiya a bisa abin alkhairin da kuka yi mu kuma ba zan taɓa manta da ku ba zan <laughs> ji buba nawa kenan. a duk sanda wani abu ya taso tsakanina da 'yan iskan talaka nan kai kadai kake ban shawarar da ta dace in ci uban talaka in kwanta lafiya wannan gaskiya ne eh <laughs> gaskiya ne alhaji buba kai fa amini na ne alhaji buba kenan an gama wallahi haka zan yi ai dukiya ta ce kuma filaye na ne ba wanda ya isa ya hana eh kwarai kwarai wannan gaskiya ne to shikenan alhaji buba an gama <laughs> kaka mu sauran sai mun haɗu mun haɗu ma tattauna alhaji buba nawa na gode sai mun haɗu gaskiya ne na sake dawowa a karo na biyu wannan abin da kake yunkurin yi bai dace ba ko kana so ko baka so sai na gaya maka gaskiya bai kamata ka dinga yunkurin cin zarafin dan adam ba bayan Allah ya ce laqad karramna bani adama Allah ya mutunta dan adam kai zaka wulakanta shi ta malam banda ina ganin mutuncinka banda ina tunanin wani abu da yanzu ba wannan zancen ake ba idan ko wannan abin da kake gaya min kana tunanin kai a wajenka shine gaskiya to ba na wallahi ko zaka kashe ni ba zan taɓa daina gaya maka gaskiya ba har sai dai idan gaskiyar ka ji ka yi amfani da ita ka yi abin da ya dace kafin ni ko in daina gaya maka gaskiya kullum sai na zo na gaya maka gaskiya ma insha Allah haka kace ni ko na faɗa maka gaskiya haka kace gaskiya ne shikenan je ka Allah ya shirye ka kawai shikenan ku ba ku da wani aiki da mutum Allah ya masa arziki wance itaro ta can wance itaro ta can haka ake rayuwa ku kyale mutum mana arziki Allah ne yake da shi ku ku je mana ku me me hana ku yin arzikin ka ƙara zuwa na gaya mun magana banza akan akan akan akan ni da dukiyata hello kana ina ne ba na ce ka zo ka same ni a nan wajen rigar nan da nake maka ba so nake ka zo ni in nuna maka bukakan da nake son in ba tashi da kai yanzu zuwa an jima ba ka kone musu kawai abin da nake so in ba tashi ba ka zo ka banka musu wuta kararan banza ne ba haba alaji me yayi zafi kake tafasa kana irin wannan maganganu da ba su dace da dan musulmi ba to bari in baka wata kissa wadda qur'ani ya kawo ta wata kila zai sanyaya maka zuciya ka samu afuwa akan wannan abin da kake shirye-shiryen aikatawa wata rana wani babban jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata baiwarsa tana masa hidima sai ta masa kuskure ya yunkura ya dago zai ɗauki mataki sai take gaya masa wannan ayar ta ce wal khazimin al ghaiz Allah yana son masu danna fushinsu wal afina anin nasi kuma yana son masu yafewa mutane wallahu yuhibbul musinina Allah kuma yana son masu kyautatawa mutane da ya dago ta ce wal khazimin al sai ce to sai shuru, ya ce wal afina anin nas sai ce to na yafe miki sai ta ce masa wallahu yuhibbul musinina sai ce to na yan taki ya kamata mu koyi da irin wannan abin da Qur'ani ya kawo mana saboda zuciyar musulunci ka gama insha Allah to na gode da duk shawarwarin da ka bani amma ina son ka sani ba zan janye ko in fasa daga kudirin da nake da shi ba sadaqallahu azim ina daga ciki don na ji nasiyoyin da kai kuma insha Allah ni nan gaba zan yi amfani da su amma kaga wannan